daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan manufofin shige da ficen amurka da dama daga cikin 'yan najeriya da ke amurka ba bisa ka'ida ba sun bayyana cewa sun rage tafiye-tafiye don gujewa barazanar kama su da korar su tun bayan hawan shugaban amurka donald trump a matsayin shugaba na bakwai sun ɗauki matakin rage zama ko kuma bayyana a cikin jama'a inda wasu ma suka daina aiki da kuma gujewa gurare kamar mujami'u da taruka a cewar wata takarda daga hukumar kula da shige da fice ta amurka da ayyukan kawar ta ɗau mataki na kawo karshen baƙi waɗanda ke zama ƙasar ba tare da ba bisa ƙa'ida ba kuma daga wannan hukuma akalla an bayyana cewa kimanin 'yan najeriya 3,690 ne ke fuskantar kura daga kasar ta amurka an kashe mutane da dama a tsakanin garuruwan saitanga da seba a yankin sahel na burkina faso a farkon makon nan wasu majiyoyi na cikin gida na zargin wani ayarin dakarun kasar da laifin aikata wannan ta'asa a cewar majiyoyi da dama da sashen faransanci na radio faransa international rfi ya tuntuba sojoji da ake da ke aiki cikin wani ayarin rakiyar kayan agaji da ake magana a kai sun isa garin kulango da ke kusa da citabe a arewa maso gabacin burkina faso da yammacin ranar talata 28 ga watan janairun da ya shuɗe inda nan take suka fara tambaya da kuma binciken mutane na wannan yankin da kuma buƙatar ganin an gabatar masu takardun shaida ko ko katin shaida kenan ɗan ƙasa inda aka bayyana cewa sun kashe mutane aƙalla 23 RFI fiye da mutane hamsin ne suka mutu a ranar asabar yau dinnan kenan a wani harin bam da aka danganta ga sojojin sudan akan wata kasuwa a omdurman da ke wajen birnin khartoum kamar yadda wata majiyar lafiya ta shirya kamfanin lancin labaran faransa yafe majiyar asibiti alnawu wacce ta bukaci a saka sunanta ta ce har yanzu ana kai mutane da suka jikata zuwa wannan asibitin sai dai dama daga cikin mutanen da aka kawo asibitin na bukatar ƙarin jini inda likitoci suka bayyana karancin kayan aiki wanda hakan ke barazana ko kuma hana ba da kulawa da ta dace ga waɗanda suka jikata a cewar sabon rahoto daga yankin mutane 54 ne suka mutu sakamakon tashin bam ɗin yayin da a kudancin babban birnin kasar farar hula biyu ne suka mutu sakamakon wani hari ta sama da aka kai kan wani yanki da dakarun sa kai na rsf ke iko da shi a kasar togo gwamnatin kasar ta sanar da yin ƙarin haske kan yadda ake tafiyar da harkokin kasuwancin gwamnati shaida daga cikinsu za a gudanar da bincike ne wani tsari na gyare-gyare da hukumar bada lamuni ta duniya mf ta yi don inganta ayyukan kamfanoni da ke karshen kulawar gwamnati ba tare da an bayyana ko yaushe za a fitar da sakamakon wannan bincike ba daga cikin kamfanoni da wannan al'amari ya shafa a kasar ta togo sun hada da kamfanonin haƙo fasfat tashar jiragen ruwa na lume mai cin gashin kansa sai kamfanin lantarki kamfanin kasar mai samar da ruwa da kamfanin caca na togo da kuma kungiyar bankin a kasar ta togo a senegal iyalan mutane 79 ne da suka mutu a zanga-zangar da ta girgiza kasar tsakanin watan fabrairun 2021 zuwa 2024 aka bayyana cewa kowanensu zai ci gajiyar tallafin sefa miliyan goma mataki na farko in ji hukumin na senegal kafin a kafa kwamitin da zai mayar da hankali akan wannan matsala da kuma tantance masu laifi har idan ta kama a hukunta su bayan mamayar garin goma da ke gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo ƙungiyar m23 da ke adawa da gwamnati da sojin rwanda kungiyar m23 kenan da ke samun goyon bayan gwamnatin ruwanda na ci gaba da sa kai a lardin kivu da ke makwabtaka da ita yayin da shugabannin kasashen kudancin afirka sada kenan suka yi wani taro a jiya juma'a suka bayyana goyon bayan su ga gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo a cikin wannan rikici da aka kwashe sama da shekaru uku ana gwamza jamhuriyar demokradiyyar congo ta zargi rwanda da kokarin wawashe albarkacin kasa masu yawa a wannan yankin a yau ɗaya ga watan fabrairu bayan kwashe kusan watanni sha shida ana garkuwa da su an sako wasu 'yan isra'ila uku da aka yi garkuwa da su ciki har da mahaifi mahaifin 'ya'yan nan biyu na karshe da aka yi garkuwa da su a zirin gaza a misayar fursunoni na hudu daga ƙungiyar hamas an miƙa kate sigel ba amurki ga hukumar agajin gaugatar red cross a birnin gaza da ke arewacin ƙasar a maimakon haka isra'ila ta saki fursunoni falasinawa 183 a yau asabar shugaban faransa emmanuel macron a shafin na x inda ya bayyana farin cikinsa bayan samun labarin sako ba faranshe kuma dan kasar isra'ila na ofer calderon bayan kwanaki 483 da ya kwashe a hannun dakaran hamas shugaban na faransa ya bayyana ra'ayinsa game da wani ba faranshen kuma mai takarnin isra'ila da kungiyar hamas ke ci gaba da tsare da shi macron yana mai bayyana fatan ganin an sako ba faranshen da kungiyar ke tsare da shi cikin ɗan kankanin lokaci nan gaba wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane goma a wani ƙauye da 'yan tsiraru na kabilar alawit ke zaune waɗanda suka fito daga yankin hambararren shugaban ƙasar ta siriya bashar al-assad a tsakiyar ƙasar ta siriya ƙungiyar kare hakkokin bil'adam ta osdh ta bayyana cewa su mutane ɗauke da makamai sun aikata kisan kiyashi a yammacin jiya juma'a inda suka kashe fararen hula goma a ƙauyen arzet da ke arewacin lardin hama a los angeles na kasar amurka ma'aikatan kashe gobara a jiya juma sun sanar da samun nasarar kashe gobara da aka share kusan sama da makonni wuta na banna da kuma haddasa mutuwar mutane kusan talatin